يوم الآخر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أمر ta'ala ya ce wa inna min ahlil kitabi kuma lallai akwai daga cikin mazawwa littafi yahudu da nasara da mai yu'minu billahi wallahi akwai waɗanda suna yin imani da Allah wa ma unzila ilaykum suna yin imani da abin da aka saukar zuwa gare ku wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar zuwa gare su na littattafan su khashi'ina lillah suna masu kaskantar da kai ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba su musanya jin daɗi kankane da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ba su ba da duniya ko ba su ba da lahira su karbi duniya a'a suna tsayawa su gudanar da rayuwarsa inda Allah subhanahu wata'ala ya gudanar da ita ula'ika masu irin wannan sifa lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin su? wala eh, inna allaha sariwa hisab lallai Allah mai gaggawar hisabi ne nan Allah subhanahu wata'ala ina gaya mana cewa akwai wasu daga cikin mazauwa littafi yahudu da nasara waɗanda sun yi aiki bisa koyarwar addininsu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littattafai ya aiko annabawa da manzanni kuma ya yi alkawari tsakaninsa da su za su bi wannan manzan na ƙarshen zamani idan ya so kuma sun yarda kuma sun rayu a kan duk annabin da izo daga baya shari'arsa ta shafe annabin da ya zo a gaba haka suka rayu har a kai cika mai amma kowannensu kuma ya yadda idan wannan annabin na ƙarshen zamani ya zo wanda aka yi bayaninsa a cikin littafinsa to shi ɗin ba wai zai tsaya kan addininsa ba ne shi ma zai bari ya dawo kan addini da haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je unguwar bano ƙwaraiza aka yaƙe su aka kore su umar dan khattab ya ɗauki wani wata takarda ta attaura ina dubawa sai manzo Allah sun tarbi sai me kake duba ne a umar sai ta ai wata takarda ce ta attaura nake duba sai ran manzo Allah ya baci yace a fi shakkin minni ya umar kana karanta a taura ne saboda kana shakkan ni annabin allah ne ƙwar'anin da na zo da shi kana shakka daga allah yake shi yasa kake so kai compare and contrast kana so ka gwada ka gani da wannan da ni da wannan na zo da shi da wannan yaya suke annabi ya kausa ga masa magana ya ce ya rasulullah ba haka bane ce ya umar wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai Ke umar ka sani wallahi da a ce musa ina da rai ba abin da zai tsere da shawarar allah sai ya biyu sai na tuba zuwa ga allah ya manzo allah kai haƙuri a ah, kawai na ɗauka na duba ita laqad ji'tukum bihi ghadban tariya na zo muku da wannan alqur'anin sabo tungal ina da ban sha'awa abin marari daga wurin allah subhanahu wa ta'ala to akwai waɗanda daga cikin halin kitabi sun yi amfani da wasiyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi a cikin littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ga annabawansu akwai waɗanda sun bi wannan albishir wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi a cikin littattafansu da haka ne Allah ya kai mana irinsu a cikin alkur'ani kamar irin abdullahi dan sala kamar a cikin suratul qasas التي الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله waɗanda muka ba su littafi min qablihi gabanin alkur'ani ko min qablihi gabanin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi yu'minu yin imani da shi wato suna imani da wannan alkur'anin ko suna yin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wai za yi tula alaihim in ana karanta musu ayoyin ƙalu na bihi sai su ai dama mun imani da shi an gane innahu alhaqqu min rabbina lallai shi ƙur'ani, ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas daga wajen ubangijin mu yake inna kunna min qablihi muslimin ai mu gabaninsa, mun kasance musulmai ne masu miƙa wuya ne ga umarnin Allah masu jawuwa ne zuwa ga abin da ya ce a yi masu hannuwa ga barin abin da ya ce a bari mun miƙa masa wuya da haka mun yi imani da annabin mu mu musulmai ne duk abin da Allah ya sa mu mu yi za mu yi sai Allah ya ce ulaika yutawna ajrahum marratayn sabaru irin waɗannan su ne za a ba su ladan su riɗi biyu saboda hakurin da suka yi ka saba da abu a ce ka dena, ka zo kai wani abu ina da wahala to amma duk da haka suka haƙura da aka saba. munasaba kaga iyayen mai yan izalan nan kakannin mai yan izalan nan wanda su suka sha gargajiya suka Ya yi eh mana ga gargajiya ga bida a zuwa biyu suka hada gargajiya a zamantakewa bida kuma mai addini haka suka hada da suka zo suna sallah ana tsaya ana kallon su aka yi fada da su aka yaƙe su aka kore su daga gari aka kwace jari aka kwace mata aka yi gaba da su ta Allah kashe ne amma suka jure to kaga waɗannan yi ta wani ajiyar hukumar rake za a ba su ladan su guda biyu ba irin mu da aka haifa a cikin sunna ba ko ma san amfani ta ba san daɗin ta ba yi ma wannan sunnar ba za ka san daɗin ta ba sai ka taɓa gargajiya ka in ba ka taɓa gargajiya ko ka yi bida'a ba ba za ka taɓa sanin jin daɗin sunan da ya kamata da aka umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda ita la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliya ba za ka san kima da darajar musulunci ba ka san jahiliya ba to kamar haka ne wannan sunnar ba za ka san kima ta da darajar ta ba dan baka san bid'a baka san gargajiya ba da ka sai ka zo wani sai ce shi ahlus sunna ne amma ce ka je kowane masallaci ka bayan kowa ka je kai sallah ina sai ina sallah ina saba annabi kai kuma ka bai iya karanta qur'ani ba ko dan kar a ce yayi yayi daidai ka a ce shi dan izala ne karanta shi da ya ga dama sai ka wani suke shara to shi sa ba za su daina ba bari ku ji jama'a duk mutumin da ya ga yana barna amma wani wanda ya san shi ina kan daidai sai yake bin sa ina bara masa baya ba zai taba daina wannan barna da haka ko ɗa ne yake yin barna iyayen suke rufa masa baya suke goyon bayansa ba zai taɓa daina ba kowa yake faɗa da shi wannan ba to da haka sai kun lura an tambayi bin ba sallah bayan dan bida ya ce ya halatta ya ce amma ni ba zan ba aka ce saboda ne ta a duk zuwa sallah sannan na hannu suna duka hannu suna nan kuma sai ta balla da sallah bayan dan bida dan sai da wani dalili saboda goyon bayan mai barna Barnaki ba zai taɓa daina ba to me yasa kuke yin wannan abin saboda ba ku san wancan gwagwarmayar da aka yi ba ku ɗanɗana wancan bala'in ba wallahi malam in kayi bida kayi gargajiya ka zama da suna ji za ka yi kamar akwai tsauri ta samu sai Allah ta kuna gadi to da haka ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ce ulaika yu'tuna ajrahum marratayn bima sabaru ka saba da abu a zuwa ce ka bashi abu ne mai wahala akwai wani da ya musulunta kasar miya har ina gobe za a musulunta ya sa rana zai musulunta ice bayan ya musulunta ya ce wallahi tallahi har ikarɓi kalma bai taɓa jin zai mutu tsakanin wannan lokacin ana ta tsorata shi zuciyarsa tana kana abin da za ka mutu bala'in zai same ka za ta Jiya ke kamar zai mutu amma yana musulunta sai ce wallahi sai ya sami yanci duk waɗanda abubuwa na gargajiya ka ga wannan yanzu da yanzu ka da haka aka zo aka ce kuma duk da irin wannan lokacin musulunta bai rage sati biyu ba a fara azumi aka zo ana ta ce kai yanzu yanzu za a zo a ce karkace za ka musulunta a wannan lokaci za ka kai azumi ana zuga shi kamar sai bayan azumin ya wuce sai kai to da yake Allah ya riga ya sa imani a zuciya shi za a karba in an ga in ya ga zai iya zai in ga zai iya ba shi nan ai komai sannu sannu ake fara shi kaga wannan shi ba kansa wannan amsar ba i ba kansa wannan fatawa aka zo in shanye azumi bai sha ko ɗaya ba aka ce kuma za a yi zakka kolo fidda kai ita to wannan kuma wacce ce aka ce ai gashi gashi gashi da iyali duk zai shi musulunta da shi da mutum hamsin da shida suka musulunta Duka a ƙarƙashin su suke shi ne cinsu shi ne shan shi ne suturar komai ka sun yi shi ne aka zo a ji a ɗauko buhu a kwance ana aunawa ana aunawa ya ƙari a ɗauko buhu ana aunawa cewa yake sai an gama a ce a ai ba a gama bai ce a ɗauko wani sai da aka zo ya gama fitarwa sai aka zo ana mutanen suka zo suna aibanta yanzu kai to yanzu abincin da ka ajiye za ka ci a shekara yanzu ka zo ji kaɗi ba ka bayar amma ga yadda za ka yi da damuna allah da aka bayar yana nan ice wallahi bai taɓa samun amfanin gona ba irin na wannan shekara ita kuma bai sami rarar abinci ba har wannan da ya bayar kama wannan shekara to kaga da akwai mu'jiza can zamanin farko kaga kakan yona su har zamani ne yanzu ba ɗi baya ya bayar ba to amma kuma ya ce bai samu rara bai taɓa samun rarar abinci kama wannan shekara kaga kamata ya ce ya ne ya ƙare ina so ya kai da ƙyar ya kai shekarar da ƙyar kafin na hannunsa ya ƙare na damuna izu ai ai ai ai kaka ta yi in ce wallahi har sai da damuna ta fita ina da abinci mai fara taba wanda ya samu kuma daga na ya fara tafiya kasuwanni eh ina ruwan allah to ulaika yu'tawna ajrahum marratayn za a ba su ladan su rubi biyu ne an gane to ko da shi wannan baya cikin yi, yu'tawna dan shi gargajiya dan dan gargajiya ne su wadannan da aka ce za a ba su ladan biyu saboda suna kan addini ne suka tashi suka koma kan addini addini kake daga sama an gane to su mai irin waɗannan ayoyi sun maimaita irinsu a cikin alkur'ani irin su Allah allazi na ta nawa kita bai na haka tilawati an wuce fasarar ko abin nan to duk waɗannan allah ina ba su lada ne zubi ninkin ba ninkin saboda me ga wani abu da suke kai suka haƙura suka bashi, suka dawo kan wannan tare cewa wancan din shi ma daidai ne dan addinin da annabi musa ya zo da shi musulunci ne addinin da annabi isa ya zo da shi musulunci ne littafin attaura daga allah ne littafin injila daga allah ne saboda haka dukkanin wanda ya rayu a kansa a wani lokacin da allah ya saukar da su musulmi ne kuma insha allah ya mutu aka haka ana sa ran dan aljanna ne to sai zo ya san wannan daidai ne sai i bari itace kuma dawo kan wannan addini to yi ajrahum marratayn to kamar haka ne muka buga misali da waɗanda suka izala karan farko tun ana cewa daga tore zaki ko to kaga waɗannan lada biyu za a ba saboda abin da suke kai can asali sun yadda abin gaske ne abin kwarai ne sai suka yi ilimi sai suka gane ba na kwarai ba ne kana da allah zai rushe lada idan baka gane ba da allah ya saukar da ayar juyar da alƙibla daga baitul maqdis zuwa makka ai sahabbai sun samu damuwa ta yawansu da suka mutu gabanin ajiyar da alƙibla ladan su ya lalace kenan sai ta ah, inna Allah la yadi wa ajrul mu'minin Allah baya tozartar da ladan wanda suka suka ta aiki an gane baya tozartar da ladan masu imani saboda haka wancan abin da suka yi suna da yaƙinin daidai ne daga wurin Allah sai ibayen da gare su ba daidai bane ne suka koma suna yin daidai a kan layin da ake to waɗanda Allah zai ba su lada guda biyu muna roƙon Allah subhanahu wataala ne mana jagora a dora matan da yake a a to ai ba za ta fasa ba ni ka san ni ban sabon wannan karatun naku ba an gane ko ni ni ba na karatun ayi a gama ni na fi san ayi karatun ayi a fahimta an gane abin da faɗa yanzu daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta